tun bayan kisan kiyashin da gwamnati ta yi wa 'yan uwa almajiran said ibrahim zakzaki a garin zaria da yawa daga cikin mabiya ba su ƙara samun irin wannan dama ta ganin shek ɗin a fili da fili ba ko kuma ɗaya daga cikin ire-iren irin wannan tarukan kamar yadda suka saba Hakan ya faru ne sakamakon tsarewa da aka yi wa shugaban nasu a gidan kaso, wanda ya kwashe shekaru shida a tsare. Dukan shekarun shida nan da ya kwashe su ne ba tare da an ba da damar duba lafiyar shi ba yadda ya kamata. Daga bisani dai kotu ta tabbatar da rashin laifinsa inda ta wanke shi kuma ta ba da dama cewa yanzu yana da damar ya tafi neman lafiya. Ba da jimawa ba ne da wannan nasarar Shehin da mai ɗakinsa suka fita neman lafiya inda suka bakunci ƙasar Iran. sun samu tarba ta musamman kamar yadda kafofin yada labarai suka bayyana. An yi aiki cikin nasara kuma an yi nasarar shawo kan dukkan matsalolin sai dai abinda ba a rasa ba, kamar yadda shehun ya bayyana a wajen taron tarbansa da ya gudana a Abuja. A daidai ranar Larabar nan ne da ta gabata, wanda ya daidai da 21 ga watan Fabrairun 2025. Shugaban na harkar Islamiyya Sheikh Ibrahim Elzakzaki da mai ɗakinsa suka samu dawowa ƙasa Najeriya. inda suka samu gagarumar tarba ta ban mamaki a garin Abuja. Dubunnan mabiyan ne suka samu halartar gagarumin taron wanda zuwa yanzu ba mu iya samun takamaiman adadin mutanen da suka samu halarta a gurin ba. jawaban Sheikh ɗin ya yi magana a kan halin da mutanen Falasɗinu suke a ciki da irin yanayin yanda ake kashe su a kowace rana da kuma irin gudunmuwar da suke ba addinin musulunci a koda zan yanke magana ba face na gaya muku ainihin ne magana dangane da irin irin sadaukarwa da 'yan uwanmu ke yi a falasɗin musamman a gaza wanda yau duk wa'annan mutane an dira masu ran lahadi mu muka tafi ko in ce ran litinin mu muka tafi ranar laraba kamar an fara harbin su da kwana uku muka ji to har yanzu kuma abin da ake kenan har yanzu kuma barazana bai kare ba ana kashe su da dubai yanzu dubai ana iya sashi da sama da dubu talatin kuma ba a san lokacin da zai kare ba kuma hakisa ne ba ji ba gani har ma lokacin da na je jamkaran wani babbar mun haɗu da wasu ina sun zo jamakaran da muka gaisa sai nake ce masu nake masu sai wai suna man wai ta'aziyya ya wai shuhada din wai yayan mu sai nace haba mu ne za a yi ta'aziyya alhali ku iyalai ne ake sharewa gaba daya kaga iyalai mutum 20 da an kai duk an kashe kowa da kowa ko mutum goma sha an kashe kowa da kowa da uwa da uba da 'ya'ya da jikoki duk gaba da an share to sai ɗaya ga sai ce musu a yace bane a a gidansu an kashe mutum ɗari mutum ɗari a gidansu ta yi wanda suke da uban kaka ɗaya ko kaka ɗaya mutum ɗari to na ce to ai kawo ko ne abin a maku tansa kuma har wala a cikin abin da ke ce musu lokacin da muke tana abin da ya faru samu da mu muna tana abin da ya sami iyalan gidan annabi ne wannan yasa muke ganin abin da ya same mu karami ne bai kai bakin komi ba akan irin abin da aka yi ma iyalan gidan annabi saboda haka wannan ma yakan kwantar mada da hankali a wani wurin yake ba su misali da cewa ni a bisa gaskiya ma duk da na san yi kukan shahadan ah, wa'anda suka yi shahada amma musamman na 'ya'yana amma ban koka a gani idan wani ba sai ran da mai ta'aziyya ya zo yana waka ya mazulumiyan imam hussein sannan sai hawaye gangaro min sai ne kuka dangane da wata saboda haka ainihin mazulumin iyalan gidan annabi shi ya mai da komi da yake samu na mu karami kuma mazulumin da ake mai yan oma na na na palestine musamman na gaza da ma wanda ake mana yan Siriya da lebanon da iraq da kuma yaman yanzu wanda ita ce kawai ƙasar da ta fito fili da hukuma da jama'a ta taimaka ma palestine kuma ya kamata mu ɗauki unsi da wannan wa'anda suke wannan barna wallahi in za su sami iko a kan wasu ba 'yan falasɗinu ba abin da za su yi masu kenan duk musulmi da suka samu inda za a ce suna da iko za su iya za su iya kawar da dukkanin misrawa da duk mutanen afirka ta arewa da duk mutanen afirka ta yamma kai da duk larabawa da duk ma musulmi ƙarshe dai Sheikh ya yi addu'a ga mabiyan nasa da ma ƙasa baki ɗaya da ma dukan al'umma musulmi na duniya baki ɗaya. kamar yadda za ku ji daga bakinsa. ma'anin nan dole haƙuri za mu taba mutane saboda sun zo zo kira muradi bai biya ba amma alhamdulillah Allah ba da ladan zuwa din kuma Allah ta'ala ya sa a koma gidaje lafiya kuma Allah haɗa fuskokinmu kuma yadda tara fuskokinmu a nan ya tara fuskokinmu a gidan rahama. tare da manzan rahama sallallahu alaihi wa ƙarshen rahoton kenan yasir shahid ug channel tv daga karbala